أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا wa ba'd wa musulmi masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u amma hanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi muhimmancin kiyaye baki da halshe muhimmancin lizimtan shuru da kawaici a cikin tafarkin gyara ɗabi'u da kuma neman kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala inda muka ambace kuma sashen natijoji da albarkatai wanda za a samu a cikin al'amarin kiyaye halshe da kuma kiyaye baki da lizimtan kawaici kuma da abin da ya shahi irin haɗurra wanda mutum zai iya faɗawa a cikinsu sakamakon rashin kiyaye halshensa sakamakon rashin kiyaye bakinsa sakamakon rashin lizimtan kawai ce insha Allah yau ma za mu ƙarasa a cikin wannan maudu'in inda za mu yi bayanin dangane da aibubuka wanda suke kunshe a cikin rashin kiyaye halshe da ma hanyoyin da mutum zai bi wurin ganin cewa ya kare kansa daga haɗurra wanda mutum zai afka a cikinsu ta hanyar halshe ta hanyar bakinsa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai mana jagora a cikin wannan darasin insha Allah kamar yadda muka bayyana dangane da abin da ya shahi halshe halshe yana da matuƙar muhimmanci a cikin amaliya a cikin al'amarin aikin gyaran ruhi da kuma kyautata ɗabi'u saboda haka lokacin da ake tarihin magana dangane da abin da ya shahi kyautata halshe da kuma gyaran shi da ƙoƙarin kare shi kare zamanto ya kauce hanya so da yawa mutane za su ɗauka cewa kenan a nan wurin abin da ya dace kenan mutum ya zimci shiru saboda kenan kar mutum ya yi magana to wannan so da yawa mutane sukan wuce iyaka cikin fahimtar abin da ake so a ce cikin wannan maudu'i ne sai ga mutane sun ɗauka cewa abin da ake nuyi kenan shi kenan ko ma menene ka gani ko ma menene ka ji kada kai magana kawai ka lizimce shiru kuma ka lizimce kawaici kawai shi kenan wannan kuskure ne abin da ake magana shine mutum ya lizimce tawazon mutum ya lizimce tsaka-tsakiya a cikin al'amura ya kasance ba tare da ya takaita ba hakanan kuma ba tare da ya wuce iyaka ba ya lizamce abin da ake kira haddul wasat tun kenan haddi iyaka wanda yake tsaka-tsakiya kai baka wuce iyaka ba sannan kuma kai baka takaita ba wannan yana bukatan me yana bukatan al'amura da daman gaske kenan mutum ya kamata ka sani ne ina ne ya kamata kai magana ina ne bai kamata kai magana ba tabbas magana in za a kiyasta tsakanin magana da rashin magana za a ɗauka kenan magana shi ya fi saboda mai saboda akwai al'amura da daman gaske wanda mutum zai yi ta hanyar magana ne akwai irin su sallah akwai irin su karatun alkur'ani akwai irin su umarni da kyaukyawa da kuma hani da mummuna wannan dun ta hanyar baki ne kenan addinin musulunci mafi yawa ya yi tarkizi kan magana mutum ya yi magana wurin ƙoƙarin gyarawa tsakanin mutane mutum ya yi magana wurin yi ma mutane wa'azi da shiryar da su mutum yi magana wurin ƙoƙarin kyautata ɗabi'un mutane ya je yi wa'azi da abin da ya kama da haka to amma dangane da shiru kuma shine idan ya kasance mutum ba ka da abin da za ka gaya idan ya kasance ba wani bayani wanda za ka yi wanda zai amfani mutane to abin da ya fi dacewa shine wajibinka a nan wurin shine ka lizimci shiru wanda shi wannan shirun shi ma mujarradin shi ba yana da kima ba ne sai ya kasance mutum ya kasance yana shiru ne tare da tunani tare da tadabburi a cikin azama na Allah subhanahu wata'ala a cikin azama na ayoyin Allah subhanahu wata'ala kana ɗaukan darasi kana ɗaukan ibra a cikin al'amura wanda suke faruwa na yau da kullum cikin rayuwa domin ka istifada da su a cikin al'amarin addininka wannan shi ne. kenan kada ya zamanto kaga an saba ma musulunci kaga an saba ma gaskiya kaga an kauce ma kyawawan ɗabi'u a matsayinka misali na malami ko kuma a matsayinka na ɗalibi na addini sai zamanto ka lizimci shiru na'am wannan bayani gwargwado kan abin da marahil na umarni da kyaukyawa da kuma hani da mummuna abin da ya shahi ƙi da zuciya magana da baki da kuma amfani da aiki da karhi wannan gwargwadon waɗannan marahil muke magana amma abin da ya zama lazim shine zamanto mutum ya zamanto yana magana yana faɗin gaskiya yana irshadin mutane yana ma mutane nasihohi yana ma mutane wa'azi yana kwatanta musu yana bayyana musu abubuwan da suke da amfani gare su cikin rayuwarsu na duniya da na lahira wannan abin yabo ne kuma abu ne wanda shari'ar musulunci ya yadda da shi kuma ya kwadaita a kansa kenan wannan baya da saɓani da abin da muke magana kansa dangane da shiru da kuma falalan shiru da irin tasirin da yake da shi wurin tsarkake mutum da kuma kyauta ta ɗabi'unsa kowanne a mahallinsa kenan inda ya kamata kai magana yana da kyau kai magana kuma kai magana magana mai amfani wanda yake bai wuce hankali ba kuma bai wuce da'irar shari'a ba inda ka ga cewa shiru ya kamata ka yi kuma wazifanka shine shiru to wannan shi fi dacewa kuma yana tattare da waɗannan falalolin da muka ambata saboda haka kenan lazim ne kasance mutum ya kiyaye dangane da wannan kuma abin da ake magana dangane da abin da ya shahi miyagun ɗabi'u daga cikinsu maganganu da kuma labaru wanda ba su da kyawu wanda suke tattare da haɗurruka lazim ya to mutum ya altifati gare su nan za mu ambace sashen watan aibobi na halshe wanda dalilinsu ya kamata ya kasance mutum ya nisance aiwatar da halshe a janibin sharri domin malaman akhlaq sun kasama halshe kashi biyu sun nuna akwai kashi na farko wanda shi ne ake kira lisanul khair waton halshe kenan na alkhairi kashi na biyu kuma wanda ake kira lisanu shar lisan halshe kenan na sharri wannan malaman akhlaq sun wannan bahasin halshen da ya kasance ba abin da yake hita daga gare shi sai alkhairi sai abin da Allah ta'ala yarda da shi sai abin da ya daidai da hankali sai abin da yake amfanan mutane duniyansu da lahiransu wannan halshe ne na alkhairi halshen da ya kasance kuma ba abin da yake hita da gare shi sai abin da ya saba ma hankali sai abin da ya saba ma shari'a sai abin da yake cutar da mutane duniyarsu da lahiransu wannan halshe kenan na shari wanda lazumi to mutum ya nisance shi kenan in mutum ya duba a cikin riwayoyi na addinin musulunci da ma'ayoyi na alkur'ani irin albarkatai da fa'idodi da maslahohi wanda suke tare da halshe na alkhairi wannan zai kwaɗaita shi ingiza shi zamanto ya lizumce halshe na alkhairi hakanan kuma idan ka duba dangane da aibobin da halshe na sharri yake tattare da shi da kuma haɗarin shi a cikin rayuwanka na duniyanka don lahiranka wannan zai ingiza ka zai kwaɗaita ka ya zamanto ka nisance wannan shi yasa za mu ambace sashen aibobi wanda malaman akhlaq suka bayyana dangane da abin da ya shahi halishe na sharri kamar yadda muka bayyana fa'idodi da kuma albarkatai wanda suke tattare da halishe na alkhairi cikin darussan da suka gabata na farko yana daga cikin aibobin halshe na sharri malaman akhlaq suna cewa alkalamu fi ma la al insan wata mai kasance mutum yana magana cikin wani al'amari wanda yake bai shahe ka ba baya kallon ka ba da wani alaka da kai bai da wani irtibati da kai bai shahe ka ba rayuwa ne na mutane shaksiya wanda ya shahe su bai kamata ya zamanto kai ka sa bakinka a cikinsa ba وليس salahu أثر أثر wala ولا معنوي ولا معنوي في حياة insan وتم ya kasance bai da wani tasiri a cikin rayuwa na mada na mutum hakanan kun bai da wani tasiri a cikin rayuwa na ma'anawiya na mutum watan bai da wani tasiri cikin rayuwanka na duniya da na lahira sai zaman to ka sa bakinka a nan wurin wannan yana daga cikin aibobin halshe na sharri wanda yana tattare da matsaloli da daman gaske wanda za su biyo a cikin wannan a cikin duniyar mutum da ma cikin lahiransa kina ya kamata ya zamanto saboda wannan mutum ya nisance halshe na sharri abinda zai sanya ka cikin al'amuran mutane wanda bai shahe ka ba bai da alaƙa da kai ta gaba ko ta baya ba abinda zai jawo maka sai asara tana yi wa a zage ka tana yi wa a wulaƙanta ka tana yi wa a kada darajanka sakamakon ka shiga cikin abin da bai shahe ka ba ka shiga cikin abin da yake bai da wani alaƙa da kai shi yasa zo cikin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya zamanto ya bar abin da yake bai shahe shi ba abin da yake ba da amfani gare shi abin da yake kawai cutar da shi ne zai ba zai kara shi ba yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya zamanto ya nisance shi daga cikinsu magana a cikin abin da bai shahe ka ba hakanan aibi na biyu muna da sarsarato wal kalamun lagu sarsara da kuma magana na lagu wata yawaita magana cikin abin da yake baya da amfani gare ka cikin duniyan ka baranta na lahiranka wannan aibi ne daga cikin aibobi na halshe na sharri kenan tun da ba da wani fa'ida wanda zai jawo maka kenan zai ja maka asara bai baiwa ya zamanto ka yi aiki wanda yake baya da wani tasiri kuma ya kasance aikin da ka yana da tasiri cikin duniyanka ko lahiranka kuma ya kasance yana da tasiri cikin duniyanka da lahiranka kuma ya kasance bai da tasiri a cikinsu kenan yana cutar da su kenan in har ya kasance bai da tasiri a cikinsu ka da wani manfa'a ciki kenan lokacinka ya ce ga banza wannan kuma ya cutar da lahiranka ya cutar da ma duniyanka hakanan aljidal wal mira aibi na uku daga cikin aibobin na shari yawaita jidali da kuma ja'in ja akan al'amarin da bai kai bai kawo ba ya zo cikin sashen hadisai kan cewa mumini ya kamata ya nisanci jidali da ja'in ja ko da ya kasance yana da gaskiya wana daga cikin siffofin mumini idan ya kasance mutum bai da tasalluti kenan akan halishin shi to komi zai aikatawa sai kasance yana maganganu wanda ba su da tsari wanda ba su da fa'ida cikin rayuwansa na duniyansa banantana rayuwansa na lahira sai kasance ya shiga jidali ya shiga jayayya wanda babu wani samara a cikinsa ba wani natija na kwarai wanda zai amfani duniyan ka bana tana lahiran ka a ciki za ga ya shakaltu da wannan alhusumatu khusumatu wan niza wal lijaj fil kalam hakanan ka samu daga cikin aibobin halshe na sharri akwai husuma mutum zai kasance ya shiga cikin rigingimu da ja'in ja' da lijaji a cikin magana ya zamanto ba wai ana son a cimma al'amarin gaskiya ba ne ba ana son a cimma natija ba ne kawai ana son a nuna isa ko iya magana ko abin da ya kama da hakan wani yana daga cikin aibobin halshe wanda lazim ne mutum ya iltifati zuwa gare su ya lura da su kuma ya zamanto ya nisance su at-takallamu hawla munkirat مثل الشراب والقمار وما شابهه mutum ya yi magana a cikin al'amura wanda suke almunkarat abubuwan da shari'a ta shari'a ba ta yarda da su ba zo zamanto yana magana a kansu ko yana yana yaba su yana nuna su yana kwaɗaita mutane zuwa gare su kan abin da ya shahi shan giya ko caca ko abin da ya kama da haka zunubai kenan ya zamanto kana magana cikin akwai mutanen da ba su da komi sai su zo su kwadaita ma mutane zunubai wannan duk yana daga cikin aibobi na halshe wanda ya zamanto lazim mutum ya nisanta saboda ba wani natija na kwarai wanda zai jawo ma mutum in ban da asara saboda haka a takaice aibobin halshe suna da yawa sosan gaske cikin waɗannan takaitattun darussa yana da wahala ya zamanto mu ambace dukkaninsu saboda za mu tsawaita amma a takaice eh, fahimtar wannan yana da muhimmanci to mutum ya ga aibin halishe kuma ya ga gane cewa ba da wani amfani gare sai cutar da shi da zai yi cikin duniyarsa da lahiransa zai zamanto ya nisance su da fatan allah subhanahu wata'ala zai sanya mu cikin masu nisantan aibobi na halishe. ya sanya mu cikin masu lizimtan alkhairai da fa'idoji na halshe sanya masu kiyaye halshensu masu lizimtan shari'ansa da tafarkinsa wa ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin